بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na littafin muktasar sahih al-bukhari wato at sare, sarih li ahadith a jami sare, yau za mu yi darasi na goma sha uku insha Allah za mu tashi a hadisin da imam yake cewa an al-barra'i radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يوجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a karkashin wani babi da yake babun as min iman wato babin da ke bayanin cewa sallah yana daga cikin imani sallah yana daga cikin wato imani sai dai a wannan hadisin babu lafazin da yake nuna haka saboda imam bukhari in ya kawo yakan kawo ayoyi da kuma hadisan da suka danganci wato suke bayani akan wa'annan ayoyi daga cikin ayan da ya kawo akwai wa ma kana Allahu yuzi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imanin ku ba wato yana nufin salatakum ila baitul maqdis Allah ba zai tozartar da sallan ku da kuka yi ko ka kalli baitul maqdis ba zai ba ku ladan wannan sallah to sai aka ambaci sallah da sunan imani maimakon a ce wa ma kana la yubi'a salatakum sai aka ce wa ma kana la yubi'a imanakum fa summiya salatu imanan lianna al-iman lianna al-a'mala tadkhulu fi musamma al-iman to da ka shi yasa ya masa wannan babin sallah tana daga cikin imani wato imani ne yake sa mutum ya sallah in yana sallah imanin sa na faruwa in baya kuma sa yana raguwa ko yana tafiya gaba da wannan hadisin daga barra'u bin azib radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi sallam, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi sallam, kana awwala ma qadima al ya kasance farkon lokacin da ya gabato madina wato ya shiga garin madina nazala ala ajdadihi ya sauka wurin kakaninsa ne au qala ko kuma cewa shi mai ruwan hadisin a kawalihi ya sauka a wajen kawunensa min al-ansar daga cikin ansar an ce a kawal sune yan uwan uwa wato yan uwansa na wajen uwa wanda suke kannin mahaifiyarsa ko kuma yayin mahaifiyarsa don kara rikewa kaɗan to wannan abu ne ta aka cewa an sarawa kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kawuninsa wato yan uwansa na wajen mahaifa saboda an tsarawa makusantan ne na ɓangaren mahaifiyarsa saboda kakansa ko mahaifiyar kakansa abdulmuttalib ta kasance daga cikin an tsarawa. ana ce mata salma bintu amri kuma tana daga cikin kabilan bani banu adiyi banu adiyi to da ka shi yasa kenan mutanen madina danginsa ne na wurin uwa yasa ake cewa kakanninsa ne ko kuma kawuninsa na ce kakannin sa na nufin na wurin uwa ba na wurin uba ba kawunensa kuma dama ba a cewa kawune sai dangin uwa da ka yan uwansa ne na bangaren mahaifiyarsa to a wurin su ya sauka to wannan riwayan tana cewa ala ajdadihi aw qala aqwali wato mai ruwan yayi shakka ko dai ya zama barra bin azib ya ce ya sauka wajen kakaninsa ko kuma ya zama ya ce wajen kawunensa? to sai aka samu wata riwayan kuma tace ala ajdadihi kawai ba tare da shakka ba a wajen ne a wajen wato abun nan kawuninsa abun nan kakaninsa to duk dai ne ko a ce kakaninsa ko kuma ko kuma kawuninsa duk dai ne wato mahaifiyarsa ake nufi to wa annahu salla qibala baitul maqdis shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bangaren baitul maqdis wato yana kallon baitul maqdis shine wani masallaci da yake Qudus Qudus din wani gari ne babban birnin Palestine masallacin a can yake to yayi sallah yana kallon masallacin Baitul Maqdis wanda yake garin Qudus 16 shahran wata goma sha shida shekara ɗaya da wata hudu kenan aw sab'ata ashara shahran ko kuma wata goma sha bakwai shekara ɗaya da wata nawa da wata biyar wato da can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya koma madina yana kallon baitul maqdis ne yana sallah a makka kuma da ya dawo madina ma kai shi gaba da yi sai dai ya so a ce ya kalli ɗakin kaba ya sallah kawai amma da yake lokacin da yake garin madina yana da daman ya hada duka biyu sai zo tsakanin rukunul yamani da hadarul aswad sai ya fuskanci kaba kuma ya fuskanci baitul maqdis wato zo ta bangaren kudu sai ya kalli arewa kudu da kaba kaga ya kalli kaba kuma ya kalli baitul maqdis babu iskali an amma da ya dawo garin Madina babu yanda za a yi haka saboda Ka'aba tana arewa a nan tana kudu ita kuma baitul maqdis tana arewa kuma arewa wato baitul maqdis ita ta alqibla to sai zama yana kallon baitul maqdis a garin Madina amma dai hankalinsa a tashi yana burin amir masa alƙillarsa ta zama ɗakin Ka'aba saboda baitul maqdis masallacin Kudus kenan alƙibla ce ta Yahudawa su suke alfahari da wani. Dakin kaba kuma alƙiblan babansa ne annabi ibrahim wato kakansa annabi ibrahim alaihi salatu shi kuma addinin musulunci ubangiji ta dace millata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim kuke bi to shi yana son ya zama alƙiblar ta zama ta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam maimakon ta zama alƙiblar yahudu to amma ubangiji ta'ala shi yasa shi ya kalli baitul maqdis babu ayar a cikin alqur'ani sai dai wahayi ne na ilhama wato ya tabbata a sunna manzala sama yana kallon baitul maqdis to da wannan ne wasu malamai suka ce manzala ta sama abubuwan da yake yi baya ijtihadi duk abin da kaga yayi wahayi ne kawai inda ijtihadi ne yasa ya kalli baitul maqdis shi ya ga ya kamata ne kawai ya kalli baitul maqdis da sai kuma ya juya ya kalli ijtihadin sai ga ya kamata ya kalli ɗakin kaba sai ya juya to amma haka ba ta kasance ba saboda umarni ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi duk abin da ya faɗa wahayi ne ba abin son zuciya nabiyyun bi ghairi al-wahyi la faquhun anil jani wa qad yatawaqqaf duk abin da kaga yayi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to manzala kuma ya kalli baitul maqdis a lokacin da ya zo madina wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai wato shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar wannan ma mai riwaya ne ya yi shakka shin barra bin azib cewa yi shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar sai aka samu wata riwayan yayyanke cewa shekara ɗaya da wata abun nan da wata hudu ne wato wata goma sha shida ba tare da shakka ba wata riwaya ma ta zo babu shakka abun nan ta ce shekara ɗaya da wata biyar wato wata goma sha bakwai kaga wannan riwayan ya sa au ko wata sha shida ko wata sha bakwai wata ruwa ta ce wata sha shida wata ruwa ta ce wata sha bakwai malamai sai suka yi jam'i tsakanin waɗannan ruwayoyi wanda ya lissafa har da watan da manzala ta sama ya shiga madina sai lissafa maka sha bakwai ya hada har da watan wanda kuma bai hada da wannan watan ba san da wata watan ta kama sai ya ga maka sha shida ya shiga rabiul awwal sai ya ce rabiul awwal rabiul abun nan akhir har zuwa wata bakwai zai lissafa in kuma da ya shiga rabi'ul awwal kawai an ce rabi'ul akhir wata daya rabi'ul amun jimadal ula jimadal akhira a zuwa karshe sai a lissafa wata goma sha shida ala ayi halin shekara ɗaya da watanni yayi yana kallon wato baitul maqdis tare da cewa kuma burinsa shine ya kalli kaba a lokacin da yake sallah shi yasa hadisi yake cewa wa kana yu'jibu ya kasance yana kayatar da shi an takuna qiblatuhu qibala al-bayt wato alƙiblarsa ta zama ta ɓangaren ɗakin Ka'aba shine ma'ana bait yani albaitul haram ya zama ya kalli Ka'aba shine abun da yake so babban burin sa kenan don manzala ta sama yakan ɗaga kansa sama yana ta addu'a ubangiji ta'ala ya juya masa alƙiblarsa ta zama wato ɓangaren ɗakin Ka'aba ne ba ɓangaren baitul maqdis ba sannan wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr yayi sallah farkon sallan da yayi wanda ya fuskanci baitul maqdis abin nan dakin Ka'aba ya bar baitul maqdis salatul asri sallar la'asar wa sallamahu qaumun kuma jama'a wasu jama'a sun yi sallah tare da shi wannan sallar la'asar wato manzala ta sallama yana ta neman a juya masa alkiblarsa ta zama dakin Ka'aba shikenan ana tafiya haka sai ubangiji ta la ya amsa masa addu'a من يتعالى قال نرى تقلب وجهك في na فلنولينك قبلة ترضاها fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatr wato mun ga kana daga idon ka sama kana jujjuya idon ka kana son a mayar maka alƙiblan ka ta zama Ka'aba to za mu juyar da kai alƙiblan da kake so din ita ce Ka'aba ne saboda haka ka kalli ɗakin Ka'aba kai sallah kuma duk inda kuke ku kalli ɗakin Ka'aba ku yi sallah wannan ayan ta sauka don ta mai da alƙibla daga baitul maqdis ta koma ɗakin Ka'aba to sai ana yace mana abun nan wa annahu sallah awwala salatin sallaha salatul asr ya sallaci farkon sallan da ya sallata sallan la'asar abun da ake nufi anan awwala salatin sallaha mutawajjihan ila al-ka'bati salatul asr farkon sallan da ya sallata yana mai fiskantan dakin kaba shine sallan la'asar ba wai sallan da ya fara yi a duniya ba kenan kamar yadda zahirin lafazin zai nuna amma siyakin hadisi ba zai nuna haka ba zai bada wannan ma'ana ana nufin farkon sallan da ya sallata bayan an ce eh, abin ne ya fuskanci alƙibla to shine sallan abin ya fuskanci dakin kaba ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar ibnu hajar don malamai sun yi ta maganganu akan wani ibnu hajar a cikin fatahul bari yace wa taqiqu anna awwala salatin sallaha bi bani salmata az-zuhra ko az-zuhru wa awwala salatin sallaha bil masjid an-nabawi al-'asr وأما الصوف فهو من حديث ابن عمر بأهل القباء وهل كان ذلك في جماد الآخرة أو رجب أو شعبان أقوال wato farkon sallan da ya sallata a bani salma sallan azhar sallan da ya sallata kuma ta farko a masallacin sa shine almasjidun nabawi masallacin madina ita ce sallan la'a sallan asuba ko sallan da aka fara fuskantar baitul maqdis kuma wato a masallacin quba ita ce sallan sallan asuba wannan ma'ana ruwayoyi sun zo wata ruwayan an ce farkon sallan azahar ne wata ruwayan la'asar ne wata ruwayan asuba ne to mana yace ta haƙiƙi ma'anar ta haƙiƙi an bibiyi riwayati an yi bincike akan matsalan an tabbatar da cewa lallai sallah ta farko da ya sallata a masallacinsa mai alkurma ita ce sallar la'asar kamar yadda wannan hadisin ya gaya mana amma kafin ta ya kalli yi wata sallar ya kalli baitul maqdis sallan da yayi kalla ya kalli baitul maqdis take sallan azhar kafin wannan la'asar wannan kuma ya kasance a hayyu bani salma hayyu bani salma wani kauye ne kusa da madina amma yanzu ya zama cikin garin madina hayyu bani salma ya je wata ta'aziyya ne ta wani bawan Allah da ya rasu sai sallah ta kama shi a wurin ta azhar ya zo yana sallah a masallacin masallacin ana ce masa masjidu bani salma masallacin bani salma da ya zo yana sallah a wannan masallacin sallan azhar Ya yi raka'a biyu sai aka saukar masa da wannan ayan na rata qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha walli waje shatr shakar masu al haram zaka ce juya fiskar sai kalli masallaci mai alfurma shine Ka'aba to a lokacin sai ya juya ya kalli Ka'aba ya cika taraka guda guda biyu wato yana cikin sallah yana kallon arewa baitul maqdis sai aka saukar masa da aya ya kalli kaba sai ya juya sai ya kalli ainihin kaba ya karisa sallah wannan kuma sallan azhar ne wannan kuma ya kasance a masallacin bani salma masjidu bani salma a hayyu bani salma wani kauye da yake kusa da madina to wannan masallacin shi ne ake ce masa qiblatayn a yanzu masjidu qiblatayn wato awam sai suka sa masa cewa masallaci mai alqibla guda biyu masallaci mai alqibla guda biyu saboda rabin sallah an kalli baitul maqdis rabin ta kuma an kalli wato ka'aba an kalli ka'aba to wannan masallacin kuma yanzu yana tsakiyar garin Madina yana tsakanin masallacin manzala ta sama da jami'ar musulunci ta Madina to wannan masallacin sai ake ce masa qiblataini wato masallaci mai alqibla guda biyu amma ba yana nufin kuma in ka je duk inda kai sallah sallan ka tayuwa alqibla guda ɗaya ne ita ce Ka'aba don wasu in sun je aikin haji suka je ziyara sai su kalli arewa su yi nafila raka'a biyu su kalli kudu ma su yi nafila raka'a biyu su kalli su maqdis kuma su kalli su kalli Ka'aba wannan kuskure ne a yanzu kan ba dama a kalli wannan wuri amma an ce masa kiblatai ne saboda sallah ɗaya an kalli duka ɓangarorin guda biyu to ka nan wannan abin da ya sa aka ce farkon sallan da ya sallata ta la'asar ne wato ana nufin farkon sallah cikikkiya wanda ya sallace ta ya kalli baitul maqdis kuma a masallacinsa ita ce sallar la'asar amma an yi azhar kafin da sai dai ba cikakkiya ba kuma ba a masallacinsa bane a masjidu bani salama ne shine masallacin da ake cewa ne a yanzu to an yi sallan azhar a nan karisa ta mazala ya kariso masallacin sa tun kan la'asar sai ya ba su labarin an juya masa alƙibla ta yanzu ta zama wato ɗakin kaba to da in an zo yin la'asar yanzu kaba za a kalla a wasu daga cikin sabai suka ce bari mu yi maza maza mu yi nafila ko da raka'a biyu ne tun kafin a zo la'asar suka yi nafila raka'a biyu suna kallon baitul maqdis to zannan aka yi la'asar abin nan suna kallon kaba aka yi la'asar suna kallon abun nan ana kallon Kaaba aka yi mangariba ana kallon Kaaba aka yi Isha ana kallon Kaaba duk mutanen Kuba ba su da labari duk ko suna kallon Baitul Maqdis suna sallah mutanen Kuba Kuban kuma wani kauye ne kusa da Madina amma a yanzu shi ma tsakiyar garin Madina masallacin Kuba wanda da manzala ta kuma lokacin da ya zo hijira a nan ya sauka kafin ya karisa cikin garin Madina inda ya sati biyu a wurin ya karisa cikin Madina har ya gina masallacin Kuba kafin ya gina masallacin to su ba su da labari a lokacin ba waya ba waya a lokacin bari a buga musu a ce to an canja alƙibla fa yanzu ko kalli ɗakin ka ana nana ta tafiya ba ta kama wani ya tafi kubaɗin ba shikenan suka yi azhar la'asar magariba isha duk suna kallon baitul maqdis suna sallan asubahi sun yi raka'a daya suna ruku'u sai wani ya zo ya same su ya ga suna ruku'u suna kallon arewa maimakon kudu suna kallon baitul maqdis maimakon su kalli wato ainihin ɗakin kaba cikin nan sai ce musu ai an saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ko mun yi sallah tare da ke mun kalli ɗakin Kaba so da haka ku juya ku kalli ɗakin Kaba cikin nan daga nan sai suka juya a yanda suke sai suka kalli ɗakin Kaba suka kare ta sallama haka wato mata maza suna gaba mata na ba sai mata suka dawo inda maza suke maza suka dawo inda mata to amma yanzu wannan juyawan ya za ka fahimce shi yanzu kawai masallaci na ana kallon gabar sai a ce to a juya a kalli yamma sai aka juya aka kalli yamma ya za a kenan liman ya dawo baya <laughs> mata sun zama limamai kenan mata sun zama su a gaba don akwai mata a baya to kaga ga kai wannan fahimtar sai a ce kayi gurguwan fahimta ai larabci yare ne mai yalwa aka ce fada fadaru yake fadaru ba ce aka yi fankalabu ba ko wansaraku ba wato sun yi sun abin nan fadaru sai suka kiwaya kiwayawa suka yi ba wai juyawa suka yi inda an ce juyawa suka yi kawai zaka juya baya ne wannan ma ya juya safun baya sai zama shi ne na farko na na na gaba kuma ya koma na baya kaga kenan da abin sai sallan ta rikice kenan liman ya zama yana baya kenan amma kewayawa akai me ma'anar kewayawa kuna sallah a masallaci sai ka kaddara masallacin ba wai irin yana cika irin yadda muke cika a nan bane Da masallaci ne a ƙauye saboda haka da aka zo kuma babban masallaci ne da ana sallah din kawai liman sai kama yayi gaba yayi kuna mamuna bin sa mata na bin maza yana kuna yana juya yana juyawa har ya ya tsaya inda mata suke tsayawa mata kuma suka dawo wajen liman kaga kewayawa aka yi ba wai an juya ba ne kewayawa ne liman na tafiya ana bin sa sabon gaba na bin liman na biyu yana bin na gaba a haka har aka kewaya aka zo aka tsaya sai gashi liman ya zo ya fuskanci kudu mata kuma suna bayansa suna ta arewa kuma suma suna fuskantar kudu a haka ne aka kewaya wannan shine ma'anar kewaya to da aka ba juyawa bane to haka aka yi wannan sallah wannan hadisi yana da fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko shine sallolin da suka yi na azahar la'asar magariba isha ba a ce su rama ba kuma alhalin ba su kalli a ba me yasa ba su ba ce su rama ba saboda ba su san cewa nan din ba alƙibla bane lokacin da suke a zaton su alƙibla ce tunda ba san an canja ba so da haka ba san an canja alƙibla ba to Allah ta'ala bai ce kuma zu su rama wannan sallolin ba manzala ma bai ce su rama wannan sallolin ba wannan shi yake nuna mana cewa idan ka tafi wani gari sai ka imoce ka kasa gane ina ne alƙibla to ko ina ma ka canka kawai kai sallah sannan idan ka zo kana sallah kai a zaton ka nan ne alƙibla sai bayan ka gama ne sai ai yamma ka duba ba gabar ba ka ci gaba da harkokin ka kawai sallan ka tayi ai kai baka san ba nan din ne alƙiblan ba sai daga ba ka sani in kuma kana cikin sallah ka kauce alƙibla ka yi raka ɗaya ko biyu ko uku sai aka zo aka ce maka ga gabar din inda take in anan Najeriya kake kenan sai kawai ka juya gabar din kawai ka cika ta sallan ka ba za ka yanke sallan ka kamar da rako'in bayawa don haka mutanen ku ba su yi na fata mun bayyana sannan na biyu wannan hadisi yana mana ana karban khabarul wahid mutum ɗaya zai baka labari na addini ka karba idan adali mutum ɗaya ne ya zai ce musu ai an maida alƙibla bai ce abin nan ka'aba kawai sai suka bi suna cikin sallah suka juya kuma sun yi wannan kuma raddi ne wa yan bidiya masu cewa ba a karban labarin mutum ɗaya a aqida wai hadisin mutum ɗaya mutum ɗaya ne wato hadisi ba za a karbi hadisin sa ba dole sai an samu mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar kenan ko mutum ɗaya ne za a karba ai ai abin nan hadisi ba ba shaida bane ba shahada bane in shaida ne ya ce sai mutum amma riwaya ne mutum ɗayan ya bada labari sai aka sannan raddi ne wa hanafiya da suke cewa ba a karban khabarul wahid fi ma ta'ummu bihi balwa ba a karban hadisin mutum ɗaya cikin abun da ya shafi jama'a wato shine ma ta'ummu bihi balwa abun da ya shafi kowa da kowa kamar abun da ya shafi sallah zakka azumi wa'i talaka da mai kuɗi biyu yana sallah ya tafi kowa da kowa suka ce ba za a karbi hadisin mutum ɗaya ba ya ce to gashi anan sahabbai sun karba sahabbai sun karba sannan kuma suka zo a wata abin nan a wata matsala irin wannan matsalan suka karbi hadisin mutum ɗaya kuma hadisin ba'ifi ne suka ce duk wanda yana sallah ya ke ta dariya sallarsa ta ɓaci kuma alwalansa ma ta ɓaci sai ya sake alwala to kaga jumhur ulama suka ce a sallansa dai ta ɓaci amma alwalansa kan tana nan don ya yi dariya me ya shafi alwalansa to su kuma suna da wani hadisi ne mutum ɗaya ne ruwaito shi kuma ba'ifi ne kuma suke aiki da shi a wannan wani, sun karya abin nan ka'idan su da haka alwala ba ta warwarewa da sallah shi yasa mai ishmani yake cewa alwala ba ta warwarewa da kike ta dariya kar kai mamaki saboda akwai wa'inda suka ce tana tana warwarewa to anan manzala ta sallama yayi sallah da sahabbansa a masallacin a masallacin sa sallar la'asar shikenan fa kharaja rajulun sai wani mutum ya fita mimman sallama ahu daga wanda ya salla tare da shi famarra ala ahli masjidin sai wuce wasu mutanen masallaci shine masallacin Quba wa hum raki'un suna masu ruku'u wato wannan ba boye daga fita sallar la'asar ba dan da ma aka yi isha har asuba tukunne je ya ita wannan masallacin fa sai ce ashhadu billahi na shaida da Allah wannan kaman kace na rantse da Allah ne larabawa sun ce ashadu billahi suna nufin aqasamtu billahi na rantse da Allah ashadu billahi na rantse da Allah laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qibla makkah nayi sallah tare da manzo Allah ta sunama ina mai fuskantar makka nan bai ce kaba ba ko me yasa inda za a ce kowa wajibi ne in zai sallah ya kalli kaba setin kaba da mutane sun shiga cikin kunci ina da duk masallatan mu sai an rusa su ana ta neman ina ne sai sun kama a sai ta mana shi a abu saboda hadisi ya tabbata wanda yake cikin masallaci shine wanda aka wajabtawa ya kalli ɗakin kaba wanda yake wajen masallaci kuma ya kalli masallaci kawai alƙibla ta wanda kuma yake wajen makka to ya kalli makka kawai ita ta alƙibla ta akwai wani kuma ya zama inda ya kalla din ya kauce wa kaba saboda bai zai yi a ce kowa ya kalli saitin kaba ɗakin kaba nan ba karami ba ne sannan a cikin rami yake da za a ce duk mutanen duniya nan kowa dakin kaba yake sallah sai dai a yi hasashe kawai ta nan makka take kawai ka kalli makka kai sallah shi ke ta zama alƙiblan abinda abinda malamai suka yi ijma'i a kan kenan ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun idza futiha al bayt saboda haka mutum da yake gabar zai kalli yamma kawai duk inda yake in kana yamma za ka kalli gabar in kana kudu ka kalli arewa in kana arewa da makka ka kalli ka kalli kudu haka kowa zai fuskanta sawa'un ka yi siyeti da ɗakin ka ba ko ba kai ba nan ne a cikin ka saboda ba zai yiwu ba a ce wanda yake nesa da ɗakin ka ba wai ya fuskanci gabar ko ɗakin ka ba yayi siyeti da ɗakin ka kawai zai fuskanci ta ina ka ba take ta gabar take ka fuskanci gabar kila wata ƙasa ma take kallo ba saudiyan ba kuma sallan ka tayi kuma zai tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun baya wani buga min waya akwai masu irin bincike ilimin zamani wai yau daidai inda wata za ta fito shine daidai inda ɗakin kaba yake titin inda wata za ta fito kasan wata tana tattanda wata ran kaga ta ɗanyi kudu kudu wata ran arewa arewa wai yau duk inda a kula duk inda aka ga ɗakin kaba setin ɗakin kaba abin nan setin inda wata ta fito to nan ne saboda haka ana buƙatan kenan wayanda ba sa kallon a daidai su gyara a su sai ya buga mini waya yana gaya mini to to Allah a kula fa sai na ce to aka raka Allah idan aka kula za a rusa masallatan Najeriya gaba ɗaya kenan duk masallacin da bai kalli ɗakin Kaaba ba sai din ɗaki bai kalli setin inda wata fito ba za a rusa shi kenan a canja masa akida Allah bai zai shigar da mutane cikin kunci ba saboda haka ba maganan wani ya zo ya ce wai ga nan ne setin Kaaba ko in za a gina masallaci wai akwai wasu wanda suka san alƙibla sai sun zo sun nuna wai nan ne setin alƙibla duk mutane nan ba ne sa alƙibla sai wani mutum ɗaya a gari ko a wani gari za a ɗauko shi wai wai yana fitta alƙibla wai mutumin wai shi yana fitta in an zo sai ce nan ne saitin alƙilla to in wancan masallacin ba a saitin yake ba ba za a rusa shi ne kenan shi kuma a sake canja masa alƙilla a gaba haka ba ne saboda haka ina ne gabas kawai nan ne gabas ba wanda bai san gabas ba sai dai yaro ne To da haka in an fuskanci wurin kawai shi kenan nan ne alƙilla sai dai in ana shakka wani wuri murɗaɗɗen wuri sannan kuma za a zo a duka wa mutum uku ko hudu a tattauna a ga ina ne za a rinjayar nan ne gabas kawai cikin nan in an kalli wurin an kalli wato alƙibla shine ainihin wato ɗakin Ka'aba ke sa a nan yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da makka bangaren makka saboda suna madina ne wanda yake madina ba a wajabta masa sai yi setin ɗakin kaba sai dai setin garin makka ta ina garin makka take fadaru sai suka kewaya kamahum kamar ayin da suke ibalal baiti bangaren ainihin ɗakin kaba wato sai suka yi ta kewayawa suna billima suna billima rakuta daidai da za su kalli ɗakin kaba yace wa kanat yahud yahudawa sun kasance kad ajabahum ya kayatar da su iz kana yusalli qibala baitul maqdis a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallon wato baitul maqdis wannan abun ya kayatar da su suna jin daɗinsa sa wa alul kitabi haka nan alul kitabi su ma haka Su ahli kitabi ba wasu bane yahudu ne da nasara anan an yi zikirul ammi ba'da al-khasi da za da an ce wa kad kad ajaba wa kanati wa kana ahlul kitabi kad ajabahum to da yahudawa ma sun shiga to sai aka ware yahudawa sai kuma aka ce wa ahlul kitabi da ahlul kitabi idan ana nufin ahlul kitabi nasara to sai zama akwai akwai abun tunani a ciki dan su nasara addinin su daban addinin kuma yahudu daban kuma nasara suna adawa da yahudawa fiye da yadda musulmi suke adawa da da yahudun ma saboda sun kashe musu annabi a nasu ke a yadda suke tunani da aka shi za su yi farin ciki don an kalli alƙiblan su da haka kenan sai wasu malamai suka ce alu kitabi ana nufin yahudawan su aka kara maimaitawa don su ma alu kitabi sai ce falamma walla wajahahu qibala albayti yayin da manzo Allah sallama ya ainihin juyar da fiskansa bangaren dakin kaba yana sallah a madina an karu zalika sai suka yi inkarin wannan sai suka yi inkarin haka ne suka ce ya zai yi haka saboda da suna murna ana kallon alƙillan za su suna cewa annabin kuma ya alƙillan mu yake kallo yake sallah da aka zo aka juya kuma aka ce a kalli kaba sai suka ce wannan wani irin addini ne yau a kalli arewa gobe kuma a kalli kudu ya ake yawo da hankalin mutane suka dinga faɗan irin waɗannan maganganun haka yasa ubangiji ta la da ya saukar da kannara ta wallu da kannara wajen yaka fi sama falan walli an tarbaha fa walli wajen ka shakar almasjid alharam wa haythu ma kuntum fa walli shakara sai ce wa inna alladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim wa ma allahu bi ghafilin amma ya'malun ahlul kitabi sune yahudu da nasara ko yahudawa sun sani cewa jiya da kibla nan gaskiya ne daga wajen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala kuma Allah bai ba daga abun da suke aikata. sannan Allah ta'ala ya sake musu raddi da suka faɗi wannan maganan suka yi inkari yace sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wawaye sune ainihin yahudu kenan ubangiji ta'ala ya ce musu wawaye ce wasu wawaye daga cikin mutane ko wawaye daga cikin mutane za su dinga cewa wai me yasa ne suka daina kallon baitul maqdis suna kallon ka'aba za su dinga surutu da ai suna kallon baitul maqdis yanzu kuma an koma ka'aba ana yawo da hankalin jama'a sai ubangi ta lace ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da gabas da yamma gaba na Allah ne Mana jami'ul jihad kudu da arewa gabas da yamma duk ta Allah ne subhanahu wataala duk inda ya ga dama ce a juya a bauta masa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici ya shiryar da musulmi yahudawa kuma sun bata ubangiji ta'ala kuma ya sake fa ce, wa ma ja'alna al qibla allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibai wa in kana lakabiratan illa ala alladhi illa ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi la'ufur rahim ubangiji ta'ala ta yi al-qibla ma mun juya ta ta zama ɗakin kaba maimakon baitul maqdis domin a bayyanar da wane ne zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai juya kuma masa tawa kenan jarrabawa ne Allah jarrabi sahabbai ya jarrabi musulmi waye zai bi manzon Allah waye zai masa tawaye bangiji ta'ala ya ce juya da kila babban abu ne sai dai a wurin wanda Allah ya shirya su yahudu ya zame musu fitina da munafukai amma ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu'minai sun gane gaskiya ne so sai wasu daga cikin sahabbai suka ce wani ya mutu wani ya mutu wani ya rasu yana kallon baitul maqdis yake sallah shi bai samu sallah ko kwaya daya yana fuskantar ɗakin kawa ba to ya matsayin sallan sa kuma menene matsayin sallan sa kamar ne tabbata hadisi ingantacce a cikin bukhari hadisin barra bin hadis wani ya rasu wani ya rasu to sallolin su kuma da suka yi fa me matsayin ta sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu yubi'a imanakum Allah ba zai tozartar da sallan ku ba imanakum anai na nufin salata ma'ana Allah ba zai hana ku ladan sallar ku da kuka kalli baitul maqdis kuka yi ta ba saboda ita ma kun yi ta ne da umarnin Allah subhanahu wataala ba don Allah ya ce a kalli baitul maqdis ba ai ba za a kalla ba da ka umarnin Allah suka bi ubangiji subhanahu wataala zai ba su lada yanda yake so ne ce yanda ya ga dama ko kuma yanda ya cancanta sai sa ce inna Allah bin nasi rahim Allah mai tausaya wa mutane ne bare sa su aiki su sha wahala kuma ya yake saka musu ba zai ba su ainihin ladan ayyukansu wato da da suka yi saboda haka anan ubangiji ta'ala ya tabbatar da mumine ladan su da shiriyan su yayi wato kuma yahudawa raddi ya bayyana wautan su da kuma wato fatan su shi ka ce wawaye ne suke fada wato idan Allah ya shir'anta abu to ne zo yana inkarin abu ko yana izgilanci da abun wani yana cewa shi wawa ne bai da wayo inda yana da hankali da ba zai yi haka ba بما ليت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه وانا حديث حديث أبي سعيد الخدري إمام البخاري ويسوش أكاكاشم باب باب حسن إسلام المرء babin kyautata musuluncin mutum Abu Sa'id al Allah ya dade shi yace annahu a Rasulullahi sallallahu alaihi inda shanin da lamarin yake ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa idza aslama al-abdu idan bawa ya musulunta fa suna islamu musuluncin sa kyau wato musuluncin sa yake karfi ya zama zahiri da baɗini shi musulmi ne nan an ce abdun ba ana nufin wai bawa namiji fa bawan Allah ko mace ko namiji an ambace shi da lafazin muzakkar litaghalil min babi taghalil cewa namiji ya fi mace karfi yasa in za a faɗa sai a ce namiji in ya shafi mata zalla sai a ce mata to duk inda aka ambaci maza a Qur'ani mata sun shiga sai dai an samu dalilin da ya fitar mata ma'anarsa idan mutum ya musulunta musuluncinsa ya kyau ya yi imani ya gyara imaninsa imaninsa ya karfi to yukaffiru Allahu anhu kulli sayyi'at Allah yana gafarta masa kowane zunubi kana zalafaha wanda ya kasance ya aikata ta zalafaha ay aflafaha wa qaddamaha wa kasabaha wato wanda wanda ya gabatar da ita duk laifin da ya kafin ya musulunta Allah ya yafe masa wannan laifin gaba daya saboda haka kamar yadda matsala sama yake cewa wa amru amma tadri ya amru anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna tawbata ta'dimu ma kana qablahu amru baka san musulunci yana rusa duk laifin da aka yi bayan sa ba in ka musulunta duk laifin da kai an an yafe maka sannan baka san cewa tuba tana yafe dukkan zunuban da aka yi a baya ba duk laifin da kai in ka tuba shikenan Allah ta'ala sai karbi tuban ka kuma ka ubangi ta ce wa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qaddam ka ga kafirai in suka hanu daga kafircin da suke yi duk laifin da suka yi a baya an gafarta mu yasa ai musulmi mutum ya musulunta yanzu to ba da laifi ko guda daya duk Allah ya yafe masa laifukan sa gaba da to shi yasa manzala ta ce idan mutum ya musulunci kyautata musuluncinsa duk wani laifi da da yayi ubangiji ta Allah ya yafe masa wannan laifi sai ce wa kana ba'da zalika al-qisas bayan nan kuma sai ayi kisasi shine sakayya wato daga lokacin da ya musulunta kuma in yi wani laifi kuma za a lissafa masa wannan laifi ana lissa in abin da za a taka masa a duniya ne sai a masa wato al-qisas ana nufin al-muhasaba wal mujaza bi mithli hadhihi dunya ko fil akhira a nan duniya in yayi sata za a yanke masa hannu amma kafin ya musulunta ya sata ya musulunta ba za a yanke masa hannu in yayi zina za a masa bulala in bai taba aure ba ko a kashe shi ma'ana a jefe shi in ya taba aure amma in ya musulunta fa ba za a tsayar masa da wannan hakkin ba to da haka ya riga ya tuba sun ne musulunta duk laifin da ya a baya ba za a kama to ai ba za a kama shi da shirkan da ya ba ba laifin da ya fi shirka inda za a kama shi da laifin da ya a baya sai a kama shi da shirkan da ya yi shirkan kuma yana hukunta a kashe shi ne da sai a kashe shi to kaga duk wanda ya shiga musulunci sai a kashe shi kenan to waye zai shiga kaga ba wanda zai shiga musulunci yana da hikima in ka riga ka tuba ka shiga musulunci duk laifin da kai an yafe maka da za a kama mutum da wannan laifin kuma da wannan din zai hana shi shiga musulunci to da haka sai daga baya ne idan ka yi wannan laifin ba an kama musulunta sai a kama mutum da wannan laifin shi yasa ce wa kana ba da zalika al bayan nan kuma za a saka masa a nan duniya idan ya yi wani laifin sai ce alhasanatu bi ashari amsalha in kai kyakkyawan aiki guda daya za a taka maka da irinsa guda goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a bashi ladan goma kyakkyawan aiki ku fahimci ne. alhasana ba ana nufin lada ba kyakkyawan aiki amaliya hasana aiki kyakkyawa shi kuma aiki kyakkyawan ba a san ya adadin ladansa ba to ko ladansa miliyan ne za a ninka maka sau goma za a baka kenan kamar kayi wannan aikin sau goma za a baka lada miliyan goma ke ne ma'anar man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliya wanda yake kyakkyawan aiki to za a bashi ladan kamar yayi guda goma irin na wannan kyakkyawan aiki in kai sallah daya za a baka ladan sallah goma in kai azar za a baka ladan azar goma la'asar la'asar goma magariba insha asuba in kai sallah guda biyar za a baka ladan sallah hamsin shine ake nufi sallah dai kuma ubangiji ta ala shine kawai ya sanya adadin ladan ba wanda ya sani ba kamar yadda awam suke cewa wai in kai sallah kai kadai kana da lada daya in kai cikin jami'i ko ka da lada 25 ko 27 ba haka bane ai in ka ce sallah ladan ta ɗaya ne ko 27 ba ka ta kai ladan sallah idan mu ya sallah shi kadai Allah ta'ala shine kawai ya sanya adabin ladan yanzu idan ka karanta fatiha kawai kowane harafi ɗaya lada goma ne in ka ce alhamdu kawai kana da lada hamsin alhamdu harafi guda biyar kan ka gama fatiha lada nawa za ka samu ina kabbaranka ina zikirinka ina subhanallahi da kai ina ruku'u ina sujjada ina tsayuwa ina karatun suranka abubuwa da yawa sallan kan a gama ba da watan kacin ladan da za a baka babu wanda ya sani sai Allah ta'ala to wannan ladan da ba wanda ya san adadin sa sai Allah ta'ala shine za a ninka shi sau goma mafi karancin ninkin da za a yi shine ma'anan alhasanatu bi ashari amsalha wato in kai kyakkyawan aiki ɗaya, za a baka ladan wannan aikin sau goma wato ba lada goma ba in lada dubu ne za a baka lada dubu goma kenan sai ta ila sab'imi'ati dhi'fin har zuwa ga ninki 700 wato ko a gurgudun imaninsa gurgudun irin ladan da za a bashi don gurgudun tsoron Allah ka da imaninka gurgudun darajan aikinka kuma su ji sa wani in yayi iya goma za a takaita masa wani kuma a yanka masa ashirin wani talatin wani saba'in wani har ɗari bakwai kowa gwargwadon imanin shi yasa ya zo a hadisi in kai sallar jam'i za a ninka maka ladan sau ashirin da biyar a wata riwayan sau ashirin da bakwai in imanin ka bai wuce ashirin da biyar din ba sai a takaita akan ashirin da biyar in imanin ka wuce sai a ninka maka sau ashirin da bakwai to haka ayyukan alkhairi suke kana samun lada gurgudun tsoron Allahnka da imaninka sai ku yi aiki iri ɗaya da mutum amma saboda ya fi ka imani sai fi ka samun ladan ka duba ayyukan sahabbai dan kaɗan amma ladan kuma inda za ka iya rayuwanka ba za ka iya me ba za ka iya aiki irin nasu ba yasa manzo Allah sama yake cewa la tasubbu ashabi wa alladhi nafsi bi yadihi law anna alahum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mutahadin wala nasifa kar ku zagi sahabbai na da ɗayan su da ɗayan ku zai tiyar da misalin dutsen uhudu na zinari kuɗi zalla kamar dutsen uhudu to da ladansa bai zai kai wanda sahabi ya ciyar mudu ɗaya na hatsi ko rabin mudu ba saboda darajar sahabi a wajen manzon Allah a wajen ubangiji subhanahu wataala to je za kana tare da mutum ayyukan ku iri daya amma bi ka lada ko kuma bai kai ka aiki ba amma bi ka lada saboda ya fi ka imani da tsoron Allah ya fi ka daraja a wajen Allah subhanahu wataala za ka za a ninka goma har zuwa ɗari bakwai kenan goma sha ɗaya goma sha biyu har aje ashirin talatin arba'in har aje ɗari har ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu har a zo zuwa ɗari bakwai haka za a dinga nin talatin to zahirin wannan hadisi yana nuna kamar iya ɗari bakwai ɗin shi kenan yana nuna kamar ba za a wuce haka ba amma za a wuce hadisi ya inganta a bukhari daga abdullahi bin abbas a riwayansa yace kataba allahu lahu ashara hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adafin kathira Allah zai rubuta masa wato ya yi wannan aikin kaman sau goma ladan wannan aikin sau goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa ga ninki ninki masu yawa kaga ba adadi kenan kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon irin ayyukansa irin ainihin ladan da za a baki, sai ka gyara imaninka da ikhlasinka da tsoron Allahnka domin ayyukanka su daraja kai aiki dan kaɗan amma ya fi na wani wanda ya ayyuka masu yawa saboda tsoron Allahnsa bai kai naka ba sannan sai ce wa sayyi'atu bi misliha shi kuma mummunan aiki ana wa mutum gwargwadon abin da ya yi kawai ka duba hitani da adalci da falala irin na ubangiji ta haka kyakkyawan aiki a ninka mummunan aiki kuma iya abin da kai shi za a baka man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha in ka zo da mummuna wanda kyakkyawan aiki a ninka goma har zuwa ninkin da ba iyaka mummuna aiki kuma iya abin da kai shi za a saka maka ba za a ƙara maka ba inna allaha la yazimu mithqala zarra. fa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta mutum yayi kyakkyawan aiki je lahira ya nemi ladan ya rika ko ne mummuna yake a ɗauko zunubansa a zo a tsora maka Allah ba haka wala ta zuru waziratun bizira ukhra laifin wani ba shafan wani sannan idan kyakkyawan aiki kai Allah ta lashe zai ninka yi ta ninkawa shine mai bada lada mai yawa aure ka, lada mai girma su sai ce wa sayyi'atu bi misliha ya abun da kai shi ba a ninninka zunubi saboda rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk da haka sai kaga wani zunuban sa zunuban sa sun rija munanan ayyuka ai kyawawan ayyuka saboda ne saboda rikin tsoron Allah sa kai ta laifi kai ta laifi wanda ba a ninka zunubi amma ga ayyukan ka na alkhairi da ake ninka wai a ce zunubin ya ninka kyawawan ayyuka kaga wannan mutum yayi asara me yazo yi a duniya kenan manzo sama yake illa an yatajawaza Allahu anha sai dai in Allah ya ketare laifin in ya ketare kuma ba zai kama shi da shi wannan ma karin wani falala ne ko shi laifin kuma akwai wani Allah ya ketare wa mutum ma'ana ya yafe masa bai kama shi da shi ba shi kuma aikin lada babu yanda za a yi ka yi shi ba baka ladan ba don ubangiji ta'ala nuna in an yi haka an zalunce ka Allah kuma ba zalunci ko da da kwayan zara ne kikkiawan aikin ka da kai zaka same shi yana nan a ninnin ka lada mummunan aiki kuma ko a yace maka ko a saka maka gurgudun abun da kai kawai saboda falala da rahama da isani irin na ubangiji subhanahu wata'ala Ka kaga shi yasa ke wa gafiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk laifin da ba shirka bane ga wanda ya ga dama ya gafarta masa saboda haka kenan wannan kawai ya ishi ya kuntarwa da mutum hankali ka nisanci munanan ayyuka ka dinga kyawawan ayyuka su ninninka su ake yi in tsautsayi ya sa kai mummuna ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala in ma ka tafi da shi iyakacin mummunan za a saka maka kuma ubangiji ta'ala zai iya yafe maka ko baka tuba ba idan an je lahira fallala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa rahamar ta tarin jaye fushin sa rahmati ghadabi rahama ta tarin jaye fushina yasa ba a gaggawan kai mutum wutan jahannama in mutum ya ka yayi kuskure saboda wani laifi da yayi baka san rahama Allah tana da yalwa ba kuma ba a yi wa Allah ta'ala shishigi a cikin hukuncinsa da yake wa bayinsa shine masanin gaibi wannan hadisin yana nuna mana cewa kyawawan ayyuka suna da lada mai yawa munanan ayyuka kuma ana sakawa gurgudunsa ne kawai kuma Allah ta'ala yakan yafe ba tare da ya kawo mutum da ainihin laifin ba سنيتي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تكفر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وانا حديث حديث عائشة رضي الله عنها إمام البخاري وتوشي أو نباب يتي باب أحب الدين إلى الله أدومه باب يتي بيان شو ما في سويون الدين أو رين الله شيني وانا متين يدوم أكانه wato ayyuka na gari ka ɗau kaɗan wanda kullum za ka dinga ya fi akan kai mai yawa daga ba kuma ka yanke zama ba ka yi Aisha ta ce annan nabiyya sallallahu alaihi sallam. tabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kala alaiha ya shiga wurinta wa inda hamra'atun a tare da ita akwai wata mata kala ta yace man hadihi ce wannan matar kala ta tace kulanatu wanti ce tazkuru min salatiha tana ambaton sallanta wata riwayan sunanta hawwa'u wato wannan matan Aisha tana faɗan irin ƙoƙarinta da take na sallan dare shine ma'anar takuru min salatiha don a wata riwayan cewa dai wahiya a'badu ahli madinati fi mutanen Madina gaba ɗaya ibada a wata riwayan kanan la tanamu laila ba ta barci da dare. tsawon dare ibada take kawai dare da abun nan daren gaba ɗaya duk Madina ba matan da ta kai ta mai kokarin ibada kala sai manzo Allah ta ce ma sakali da saurara ba a yi wa addini haka ka takura wa kanka ba ka da lokacin hutu ko shi kana cikin ibada a'a ka ɗau abin da ka iya yi domin a ƙarshe za ka je ka yanke ya zama ba za ka iya ci gaba ba wanda za ce mah ma'anansa ko kuffa shine ma'anan mah wannan ismu ne ismu fi'il ne ismu fi'il amri ake ce masa ana hau wal amru illan nan. menene wanda yake cewa abin nan bijarri wa tanwini wa nida wa al wa muznadin lil ilmi tamyizun hasal bi ta fa'alta wa atal wa yaf'ali wa nuni aqbidan fi yajri wa ma bi al af'ali bi tamiz wa sim bin nuni, fi al amri in amrun fuhim sai wal amru illam yakul in nuni ma hal fihi huwa ismun nawu ta wa hayya hal to da ka wani shi ismu fi al amri ma ba kai saka shigar da nunu tawkid a ciki ba ba za ka ce mahanna ba ma amma ukhruj zaka yi cewa janna. saboda shi fi'ili amri ne wannan kuma ismul fi'ili ma ma'anansa kuffa ka shi ba suna bane kuma ba fi'ili bane ba suna bane saboda baka isa ka shigar masa alamun suna ba ka sa masa ba'un ko al ko kuma harafin jarra annan ba fi'ili bane ba za ka shigar masa da alamomin fi'ili ba Kamar ta'ul mutaharrika ko ta'ul ta'anis ko nunu tawkid at-thaqila ko al-khafifa sai ce masa ma kame alaikum bima tutiquna ina koron ku da abin da za ku iya na daga ayyuka ku ɗauki abin da za ku iya na aiki kar ka je ka ɗauki abin da ba za ka iya ba mana ishtaghilu min al-amali bima taqdi'una al-mudawamata alayhi wato ku shiga ku shagaltu da ayyuka da abin da za ku iya dawwama a kanka kar ka dinga ɗiban aikin da ya fi ƙarfinka za ka zo ka ƙosa ka kasa ka zo ka ƙosa ka kasa yi ka ɗau abin da za ka iya kullum kana yi a cikin nishaɗi wannan shi ya fi alkhairi akan ka ɗauki abin da ba za ka iya ci gaba da yin sa ba sai manzala kama ya ce fa wallahi na rantse da Allah la yamallu Allah Allah ba zai daina ba ku lada ba hatta tamallu har sai kun kosa Allah ba zai daina ba ku ladawa na ayyukan ku sai kun kosa kun daina yin aikin ladan wato Al-Malal al-malal shine istifqalu shay'i wa nufusu wa nufuru nafsi anhu wato kana son abu kana yin sa daga ba kuma sai ka ji yayi maka nauyi ka ji baka son sa shi ake cewa kosawa duk ba shi ya san ma'anan kosawa to Allah ba daina ba ku lada sai kun kosa don a in ka dauki abun da yafi karfin ka to nan gaba za ka kosa ba za ka iya ci gaba ba to kaga Allah kuma sai ya yanke maka lada amma in kullun kana yi kullun kana yi to Allah ko ba zai daina baka lada ba kullun sai ci gaba da baka lada wannan hadisin la mallu lahu hatta tamallu kaga malladin ma'anar sa kosawa ne to ma je muka ce la mallu lahu Allah baya yanke lada ba mu ce wato Allah baya kosawa in muka ce Allah baya kosawa hatta tamallu har sai kun kosa to ni zai fahimci Allah yana kosawa shi kuma kosawa aibi ne gajiya ne yake kawo kosawa ubangiji ta Allah baya gajiya wa masana min lugu Allah baya gajiya kwata kwata in ka ce Allah na gajiya to ka siffanta shi da siffa ta aibi to amma anan an yi amfani da kalman gajiya min babin mushakala kamar yadda malamin balaga suke faɗa mushakala an faɗi kalman irin ta ne za a ce sun a faɗa a gaba sai aka faɗi irin a farko la yamallu lahu hatta tamallu Allah baya barin ba ku lada har sai kun kosa ku kun kuna kosa sai kun gaji kun daina aikin sai Allah ya daina ba ku lada to sai aka ambaci na Allah ma sai aka ambace shi da almallu ma'ana mala ne kosawa amma ba kosawa ake nufi ba a babin mushakala ne a babin mushakala wato lafuza su zo iri ɗaya amma ma'anar su kuma daban-daban babin mushakala kamar ubangiji ta yana cewa wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin wa makaru sun yi makirci wa makar Allah Allah ya musu mummunan sakamako akan makircin su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen mai yawa akan me akan makirci don in kace Allah ya yi makirci makirci mummunan aiki amma ma'anan makirci shine ka cutar da mutum ta boyayyar hanya to idan kai cutar da addini ta boyayyar hanya Allah sai ya mayar maka da mummunan sakamako ta boyayyar hanya shine ma'anan Allah ya maka makarun kenan ya maka talala amma da hausa in kace Allah ya yi makirci to kaga wannan mummunan sifa ne Allah ba a siffanta shi da makirci inna innahum yakiduna makirci makirci ni kuma ina musu raddin makircin nasu ina musu mummunan sakamako wa man tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma tada alaikum wanda ya muku ta'addanci kurama kamar yadda ya muku ba wai ku masa ta'addanci ai kuna ku ba ta'addancin bane amma zahirin idan mutum ya maka ta'addanci kai ma ka masa ta'addanci to ai ta'addancin mummunan abu ne mummunan aiki ne idan mutum ya maka abu karama kai ba dan ta'adda bane shine dan ta'adda wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irin sa a'a sakamakon mummuna arama da irin abun da aka yi saboda kai naka din ba za a ce mummunan aiki ba shi na farkon shine mummuna aiki kai kuma abun da kai halal ne ka harama ne wannan shi ake ce masa mushakala wato kamantetenya wajen lafazi amma ma'anan kuma sai ta zama daban-daban saboda haka fa wallahi la yamallu lahu Allah baya barin ba da lada ai la an kuma thawaba hatta tamallu hatta tanqadu an amal Allah da zai dina ba ku lada ba har sai kun kosa kun daina yin ayyukan da kuke sai ce wa kana ahabbu dini ila Allah ya kasance mafi soyuwan addini a wurin Allah mafi wajen Allah ma da alaihi sahibuhu abunda mai shi ya dawwama a kansa wato aikin da mai shi ya dawwama a kansa shi yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yana son ka dinga aiki idan kana aikin kuma ka dawwama akai ka dau filfilun nan na azumi ko na sallah ko na wuridi ko na zikiri gurkutun abin da kullun zaka dinga yi haka aka fito kar ka dinga yankewa kaɗan kaɗan sai taru da yawa kuma ka dinga yi a cikin nishaɗi Allah ya fi son wannan akan ka zo kai mai yawa daga baka kosa ka dena. Ko da haka kamar yadda zo a hadisi mun karanta hadisin a ba walan shadda dina adun illa qalabahu a wata ruwa a wani hadisin inna hadha dina matinun fa awghilu fihi bi addini yana da karfi ku shiga a hankali a hankali ma'ana ku dinga ayyuka a hankali yanda za ku iya ya wata ruwa fa innal mumbatta la arda qada wa la zahra abqa wanda zai ta tafiya da dabba ya kama hanya yana tafiya ba huta ba huma to bai zai kai garin da yake son ya kai ba kuma wannan dabban zai halakar da ita ba za ta iya masa wani aikin ba kuma daga baya yana ta wahalar da ita ba ta zo ta faɗi ko ta halaka ko ta galabaita ko ta ainihin na ƙasa yadda kuma nan gaba bai zai iya hawanta ba ma to kaga burinsa bai cika bai je garin da yake so ya je ba kuma ya ya halakar da dabbanta dabbanta ko ya mata illa to haka jikinka in ka ce ibada koyaushe koyaushe koyaushe to za ka galabaitar da jikin naka ya zama inda kake son ka je din baka je ba sannan kuma daga baya ka kasa yin ibadan saboda ka raunana jikin ka da jikinka sai ka hadu da wani rikin lafiyan da har ka mutu za ka tafi da shi da aka sai ka dauka gurgurdan da ka iya wato shi addini wasat khairul khairul umuri awsatuha mafi shirin al mafi alkhairin al'amura tsaka tsaki kar ka zama mai sakaci a addinin ka kar ka zama kuma mai wuce gona da iri ka tsaya a tsaka tsaki cikin nishadi kana yi cikin nan wannan shine ka gyara imaninka ka yi ayyuka gurgudun yadda za ka iya idan ka yi haka sai zama addinin ka yayi kyau kai ne mai addini mai kyau قال يتي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن كرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وانا حديث حديث أنس رضي الله عنه الله يرضى شيء ثم البخاري يروي في باب يتي باب زيادة ونقصانه babin da yake nuna imani yana karuwa kuma yana yana rabuwa Anas bin Malik yace da anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo da gojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kale yace ya kharuju minan nari zai fito daga wutan jahannama ko da ya shige ta man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa fi qalbihi a cikin zuciyarsa waznu sha'iratin akwai awon atta min khairin na imani khairin ana nufin imani sha'ira atta wato shine shi'iri nan ba mu da shi wato kananan alkama alkama ne kamhu ne amma kananan su shi ake cewa shi'ir to wannan shi'ir din da wannan kwayan na imani to zai fito daga wutan jahannama ya tafi aljanna rana biya ko da ya shiga wutan jahannama saboda munanan ayyukansa sannan ya sake cewa wa yakhruju minan nari yana fita daga wuta wutar jahannama man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair a cikin zuciyarsa akwai ƙwayan alkama daidai da ko awon ƙwayan alkama min khairin na imani alburra kananan alkama shi wanda bai kai shi'ir ba karami don alkama tana da suna da akwai hinta akwai kuma kamhu, akwai sha'irun akwai kuma burrun yana da suna da hawan hawa ne kamar yadda wake yake da hawan hawa to kaga wannan imanin sa bai kai na farkon nan ba amma shi ma zai fita daga wutan jahannama saboda imanin da yake da shi saboda la ilaha illallah sannan wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah zai fita daga wutan jahannama duk wanda yake la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khair a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra na imani kwayan zarra kuma bata kai kwayan alkama ba wani dan karamin kiyashi kiyashi dan karami shi yake cewa bayan zara wanda dikir za ka ganshi to ko haka ne imanin mutum zai zai shiga aljanna to wannan hadisi yana wani imanin hawa hawa ne ko kaga akwai kwayan shahir akwai kwayan alkama akwai kwayan zara to akwai kuma wanda ya biya ka akwai wanda imanin ya kai manya manyan duwatsu ya kai abin nan dutsen abin nan uhudu ko dalar da goron dutse saboda haka kenan imanin hawa hawa ne kowa ba ta gurgudun ilmai to wannan ke kan sannan kuma yana yana raguwa wannan ita ce aqidan ahlus sunna ingantacciyar aqida al-iman yazidu wa yanqutu wa ahluhu mutafawitun fi imani yana da tsuwa yana raguwa kuma masu shi wasu sun fi wasu imani imanin mutane bai zama daidai ba annabawa sun fi sauran mutane imani sai siddiqai sahabbai da sauransu haka za a dinga tafiya wani ya fi wani imani imanin ya ake ya karu ya ake ya ragu yana karuwa da karuwan kyawun ayyuka yana raguwa kuma da sabon Allah yazidu bi ta'at wa yanqutu bin ma'ad yana karuwa da wato da'a wa Allah ta'ala sannan yana rabuwa kuma da da sabon Allah duk mutum da yake mai sabon Allah ne to imani sai sani kullun rabuwa yake wanda yake kuma mai da'a wa Allah subhanahu wata'ala ne imani karuwa yake sai ta mai risala yake cewa yazidu bi ta'ati ko yazidu bi ziyadati al wa yanqutu bi naqsiha in kana ƙara aiki imanin na ƙaruwa in kana ragewa kuma imaninka. yana raguwa saboda haka kowa gurgudun ayyukansa gurgudun kuma irin imaninsa mala yace an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amir al-mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'ashara al-yahud nazalat lattakazna dhalika al-yawma 'idan قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بالصلاة wannan hadisi ya shiga ƙarƙashin babin ziyaratul imani wa nuqsanu a ruwan imani da tawayansa daga Umar Khattab Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya jada shi yace anna rajulan tabbaz wani mutum min al-yahudi daga yahudawa qala lahu ya ce masa ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai ayatun fi kitabikum wata aya a cikin littafin ku faqra'unaha ku karanta ta law alaina da akan mu ne ma'asharar yahudi mu jama'ar yahudawa ma'ashara din jama'a ke nufi me yasa aka masa fata saboda ikhtisasi ma'asharar yahudi yani a khusu ma'asharar yahudi ina keɓance mu mutane yahudawa da a akan mu ne sauka lasta kan na idan saboda murnan addinin mu ya cika sai mu ainihin dauki wannan ranar ya zama ranar idi qala sai ta hiya wace aya ne wannan ayan qala sai ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ayan da take cewa yau ne na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yardar muku da musulunci ya zama shine addini kaga addini ya cika sai a dauki wannan ranar ranar idi ranar murna to qala umar sayyidina Umar yace kad arabna zalika al-yawma mun san wannan ranan da wannan ayan ta sauka wal makan alladhi nazala fihi da bigiran da ayan ta sauka ala nabi a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafata ta sauka ta sama da dutsen arfa sannan yawmu jumu'atin a ranar juma'a kenan ayan ta sauka a ranar arfa sannan kuma a ranar ranar juma'a to sai na Umar sai bashi wannan amsa kawai bai ce a mu bara mu riki ranar idi ba ko kuma za mu riki ranar ta zama wato ranar idi ba kawai sai ce ni na san ranar da ta sauka kuma na sa ina ta sauka ta sauka a ranar arfa kuma ta sauka a ranar wato ainihin juma'a to sai malamai suka ce abin da ake nufi da wannan aya abin da ake nufi da wannan amsan cewa wa'annan ranaku guda biyu dukkanin su ranakun idi ne da haka babu bukatan ko mu rike su wani idin daban ranar juma'a ranar idin sati ne ranar arba jima ranar taro ne ranar idi ne to da haka babu bukatan ko mu kirkiri wani idi mu ce ai ta sauka duk ranar arba za mu yi idi dama ana idi a filin arba sannan kuma ranar juma'a dama mu ne ba za mu yi kuma wani idin a wannan ranar ba saboda haka ba sai mun yi wani idin ba shi sa a wata riwayan yace nazala yawmal juma'ati yawma arfata wa ilahu ma lana yace ta sauka a ranar arfa kuma a ranar juma'a yace wa kilahuma bihamdillahi lana idu dukkanin su mun gode wa Allah ranakun idi ne to da haka babu bukatan muriki wato wata rana wanda take ta idi bayan wato ainihin wannan rana wannan hadisin sharhin sa akwai saura sai sati mai zuwa insha Allah za mu yi bayanin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا سامرنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته